duk da cewa dai ana musu kallon ɗaya a cikin matakai na gwamnatin tarayyar najeriya guda uku har yanzu yanzu dai mafi yawan hirkutoci na ƙananan hukumin tarayyar najeriya Ɗari bakwai da da saba'in hudu ba su wuce kangaye da babu komai a cikinsu ba wani hukuncin kotun kolin tarayyar najeriya ne dai ya ɗauki ikon kura da ƙananan hukumomi mika ga jihohin tarayyar najeriya shida to sai dai kuma wani asusu na haɗin gwiwa tsakanin matakan guda biyu ya ƙare da komawa kafa ta wanda tsakanin jihohin da ke karɓe kuɗaɗen ƙananan hukumomin da karkatar da su kafin kuma wani sabon umarni a bangare na hukumar kula da hada-hada ta kudade da gwamnatin tarayyar najeriya da ta ce tana shirin hukunta duk wani banki na kasar da ya karkatar da kudade na na hukumomin domin wata manufa. tukur dai na zaman kakaki na hukumar da kuma ce dole ne kuɗi suka yi kanana na hukumomin tarayyar najeriya domin mutunta dokoki na kasa. yawancin local government a najeriya gaba ɗaya kasonsu da aka raba a nan abuja bai isa wurinsu yana tsayawa a wani wuri mu yanzu abun da muke so mu shine mu tabbatar ya isa wurin su domin saboda rashin isa wurin su din yana haifar da abubuwa da yawa musamman a ta fannin tsaro kamar nawa ne kuka yi ana asara ko kananan hukumomin ba sa samu sakamakon wannan mataki ina iya baka misali da wani local government guda ɗaya adama wanda ina da masaniya a cikin shekara biyu ko uku da ya wuce a kowane wata ba sa rasa samun akalla miliyan ɗari to amma kuma abun da dai ya shiga account din local government da sunan gashi an ba su a duk wata bai shiga miliyan ɗaya ko biyu. To na suke tafiya. Wato abun da muka fahimta shine yawanci gwamnatocin jihohi suke amfani da wannan kuɗaɗen domin tsarin mulkin kasa ya ce local government suna ƙarƙashin gwamnatin jiha da kuma Supreme Court judgment ya ce su suke da control na finance amma mu abun da muka ce ba a ce su ɗauki kuɗin su kashe ba abun da aka ce shine su sa ido a kashe ko a sa ido dai ana ta'allaka mafi yawan rikicin tarihin najeriya da karkatar da Kur'an da tun da farkon fari ke da babban burin samar da ayyukan raya ƙasa a mataki na ƙanana na hukumomin ana ma dai ta'allaka rigimin rashin tsaro a sassan tarihin najeriya da wasashe kuɗaɗen da ya cancanci kai ƙananan hukumomin a fadar ibrahim Kalil da ke zaman shugaban kungiyar ma'aikata na ƙananan hukumomin tarihin najeriya ta norge a yau an shiga wani mummunan hali na babu wanda yake iya yin bacci da irinsa biyu a rufe a yau ba za ka iya tashi daga birni kamar na abuja ka je kaduna ba domin baka san me zai faru da kai akan hanya ba ba za ka iya shiga jihar zamfara ko katsina a kowane lokaci ba ba tare da kayi kyakkyawan shiri kayi addu'o'i ka kuma saci kafa na lokacin da za ka shiga wannan gurare ba duk wannan bala'i ba wani abu ne ya kawo shi ba wallahi rashin tsarin ƙananan hukumomi shine ya kawo wannan masifa da ake ciki kuma na tabbatar maka da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya yi daidai kuma tsari ne wanda ya tafi daidai da tsarin dokar najeriya domin ƙananan hukumomin nan dama kuɗin da aka je ake sakawa a asusun haɗin gwiwa ɗin nan ba a ce a saka su a asusun haɗin gwiwa don kuma a yi wasu abubuwa da su daga cikin wannan asusun haɗin gwiwar ba an ce a sa su a ciki ne domin gwamnatocin jihohi su masu saka kashi goma daga cikin ɗari na kuɗin shiga da suka samu sannan kuma daga nan kowace ƙaramar hukuma dama an san nawa ne na wannan ƙaramar hukuma a tura shi zuwa asusun ƙaramar hukuma. dokokin tarayyar najeriya dai sun tanadi kaso 20.6 a cikin ɗari a matsayin kaso na ƙanana na hukumomi na ƙasar duk da cewa dai kusan kaso 60 cikin ɗari na al'ummar tarayyar najeriya na zaune ne a cikin ƙananan hukumomin tarayyar najeriya. ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.